da ka mallaki naka halaka ɗinka sai ka yi duk abin da ka ga dama amma dai ba a wannan lokacin ba. Alai mm, Baba. Alai Rabi na shiga wani irin hali wanda ba wanda ya cancanci in kirawo in faɗa masa ban da kai. ka san banda wani harka almajirci da muke yi to na shiga kasuwanci saboda ko ba komi zan kare mutunci na na makaranta ban dogara da abun wani ba <laughs> baba ai ma haka ya dace duk malami bayan almajiranci kuma ya zama cewar yana da sana'a ba komai kaga ba zai dinga yin fatawar da za a ce bangare guda yake ba domin su dinga biyansa. sa haka ne to to abin da nake son in faɗa maka bakin cikin da ya same ni shine mun fara kasuwancin nan da wasu mutane sai na samu asara kusan ta miliyan hudu to wannan abu ya tamin da hankali saboda ban saba ba ban saba da kasuwancin ba har kuma ni shiga har kuma ni asara ta biyu baya to baya ga haka kuma ana son a ɗora daga inda aka kwana na sharkar kasuwanci ko ba komi za a kashe za a ne an nemi kusan miliyan goma a hannuna wanda za a dora ya za a gyara harkar kasuwanci. Miliyan goma. Miliyan goma. Da wacce miliyan hudu da kuma sani yadda za a gyara abubuwa a siyo kaya. To sai ga ba wanda cancanta in kira in faɗa masa in ban da kai alaira biyu. Don ko ba komi a samu mafita ko ka faɗa mana yadda za a yi yadda za a samu sauƙi ga bisa wannan al'amari ah, wato babu babu komai mm, zan je in yi shawara sannan kuma in yi tunanin hanyoyin da za mu samu mafita kuma na tabbatar Allah yana tare da mu ba za a ji kunya ba insha Allah Allah zai buɗa kuma Allah zai kawo mana mafitar eh, yanzu ka jira ni zan dawo domin in gaya maka ga shawarar da na yanke da kuma mafitar da aka samu. Eh. Na gode. A ci gaba kawai da addu'a. Allah ya maka albarka. Ah. Allah kuma ya kawo mana mafitar. In Allah ya zata ta zama. Ah. Ai tun da na tuntube ka in Allah ya zama tafi mafitar zata ta zo. Insha Allah. Allah ya sa mu dace. Godiya nake. Allah ya ƙara rufa asiri. Amin. Wato Alayi Rabiu. ina jin kamar sai a gaskiya ni ina jiya maka wani al'amari ba saboda su banki da kake gani ba mahaukata ba ne ba ba yanda za a yi su ɗau naira miliyan goma su ba wannan bawan Allah ba tare da ya samu wani abu da zai bayar a matsayin jingina ba Ka'idar su kai fa ka sani sai ka ba da ko takardun gida ko wani ɗan fili ko kamfani ko wani abu wanda ko da za a samu matsala wannan takardun da ka bayar ko abin da ka jinginan musu za su yi kwabarin wannan asarar da ka nemi ka jawo musu abu na biyu kuma ka sani ba fa za su bashi wannan kuɗin ba sai ya samu wanda zai tsaya masa ma'ana garantu to kai kana nema ka je ka tsaya bawan Allah nan ni kuma ina je maka kar a zo a samu matsala ka zo ka tada mutse ko ba gaskiya ba in mutumin da ya kai shekaru irin na bawan Allah nan nan kamata ya kawai ya hakura me zai me zai da kuɗi me zai je juya Malam Sa'idu kenan. Kar ka manta wa nake so in wa wannan taimakon. Siriki na fa, baban mata ta hajiya abu, wadda duk duniyan nan ba wadda nake ƙauna irinta. Menene dan na masa wannan ni ina ganin kamar ɗan ƙanƙanin abu ne ma. Abadan Allah, mutumin da yake neman taimako ka san irin kuma mutunta mu da karamci da ya mana kai ka sani. Ka san waɗanda suka dinga neman 'yarsa fa. amma ya ce a'a sai ni ka san lokacin dan Allah to dan ya shiga matsala kuma sai mu bula masa ƙasa ido ni ba aikin alheri zan hana ka ba yau inda a ce a aljihunka zaka ɗau kuɗin nan ka bayar ni ma mai karfafa ma gwiwa ne dan na san halinka ko da yaushe mai son kai ne amma duk abin da za a ce zuwa za a yi a fake da kai a karɓo wani abu kuma kai in an karɓo ba kai zaka lura da wannan abin da aka karɓo ba akwai abin duba kaga ka je ka same shi ko takardun gidansa ne a ɗauko a baka ka karɓi takardun gidan ka kai musu shi ma fa bari ka jin gaya ko ka kai takardun gidan sai sun zo sun kalli gidan cewar zai kai kimar kuɗin gidan zai kai wannan miliyan goma da za su shi gaskiya ce ba ta da daɗi gaskiya fi layi ne dai kai haƙuri mutumin nan ba zan iya kware ma baya ba ya yi min taimako a lokacin da ni ma nake neman taimako to ya ko zan menene a ciki wannan kuɗin nawa suke miliyan goma sha ɗaya a wurinsa kawai saboda lokaci ne fa dan wannan kawai dai abu ɗaya ni dai zan maka alƙawarin zan je in zauna da shi muga kuma wace hanya kawai za mu bi mu zauna mu fitar da hanyoyin da duk za a yi yadda da za a iya kwabarin kuɗin a mamaida shikenan eh ba komai amma dan Allah dan annabi kar ka sagan min da ciki a ai tunda dai ka ce zaka je ka same shi ka je ka same shi amma dai ba komai shine kawai Baba dangane da maganar da muka yi ɗazu. Hmm. Na je na yi iya tunani da kuma neman mafita. Na'am. Babu babu kuɗi a hannuna. Hmm. To mafitar da na samo ita ce akwai banki da nake hulɗa da su. Na tuntuɓi bankin. Hmm. Bankin kuma sun ma alƙawarin cewa za su bayar kuma babu ruwa a cikin kuɗin da za su bayar. Na'am. yadda aka karɓi kuɗin su abin da aka karɓa abin da za a maida musu kenan To amma musulunci ba za su bayar ba dole sai an ba da jingina ta wata kadara mai ƙarfi wadda ta kai kuɗin ko kuma in ce ma wadda ta haura kuɗin idan na kai za su ba da wannan kuɗin to shine na ce bara zo in same ka mai tunanin me za a iya bayarwa wace kadara za a iya bayarwa kamar dai jingina gida To, to ai Alhaji Rabi'u shi wannan gidan da nake zaune. Albarkacin almajirci ne aka bani gidan na zauna shekara shekaru. Babu wanda zai san ba na bane. Ni yanzu ina daga takardun da a ce sai na fidda kuɗin mm, gidan na kai a bani kuɗi. Eh? Allah Rabi'u ina daga wannan bani da shi wannan gidan. Cikin rufin asiri albarkacin almajirci na nake cin arzikin wannan abu. To, To babu komai um, ina ganin mafitar kawai guda ɗaya ce. Ni zan ba da gidana. In ya so in aka bayar suka ba da kuɗin aka yi kasuwancin aka samu riba sai a cire kuɗin a ba su. Ah! Hai Rabiu, ka ba ni naka? Babu komai ba. Ai haka Rabiu. Ka ba ni naka Rabiu. A'a. Ai haka. Ai haka ne Rabiu. To ai baba rufin asirin mu shine ai harkar a sami riba a samu arzikin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ka ba da gidanka kai alhamdulillah alhamdulillah kuma ita dama amfanin kadara irin wannan ranar kuma baba idan ban taimaka maka ba so nake in je gefe ko kuma wani gurin in je ana gulmaka ko kuma ka je ka yi dan karamar murya a taimaka haba baba to yanzu wani surukin da ya fi ɗawar fi kai wannan al'amari da daɗi yake Allah Rabi'u na gode ka ji Allah ya maka albarka. Ba komai. Kai kai amma in Allah ya sayar da wannan kasuwancin naka ne da da cinikin da ribar duk gaba daya gaban ka za a yi. ba abin da za a yi ba idon ka bai gani ba. Eh Allah ya ma albarka. Amin. Amin baba. Na gode kwarai da gaske. Allah ya ga alfasi. Allah ya ma albarka. Amin. Allah ya maka albarka. Amin. Allah ya ma albarka. Amin baba. Allah ya ma albarka. Amin. Ina jinka. haba ta yaya za ka ɗauki gida ka danka wa banki kawai saboda kana so ka faranta ran matarka to yanzu akan wannan maganar ka taso babu fara'a ko annuri a fuskar ka kake kallo na kake gaya min haka yanzu idan da sirikinka ne cikin matsala ba za ka iya kawo masa da wannan matsalar ba ga wanda ma baka sani ba idan yana cikin matsala aka ce al almuslim za ka iya menene a ciki kuma gidan nan da na bayar ba fa tafiya kenan zai ba ba salwantar da gidan nan ne ba gidan nan fa yana nan a dan bashi dan abu ne da zai iya ta da komada menene a ciki ni ban ga wani abun wani abu ni ina ganin kamar taimako ne yadda aka saba yi kowa amma yaya ka san gidan nan dai ba naka bane kai kaɗai ko bai kamata ka yanke hukunci ba tare da sanin mu ba ya kamata ka sanar da mu to ana ɗauka babban yaya uba na ɗauka idan ne abu zan iya zartar da hukunci kuma ka zo ka ce yayi ni ban ga wani abu a ciki ba wallahi ban gani ba ni dai na taimaka masa ne kuma zuciya ta ɗaya kuma na san cewa mai zafin nema ne tsautsayi aka samu nan da ɗan ƙanƙanin lokaci zai dalo kuɗin nan ma a karɓi takardun wannan ya kamata dai a ce an nemi shawarar mu tunda ka san ba za mu yadda da wannan ɗanyen hukuncin naka ba yaya yadda da kai ne fi sa muka ɗauki takardun gidan nan muka fa danka maka to mu dai gaskiya yaya ka jira zuwan sammaci daga kotu akan haƙƙinmu ba za mu yadda ba kotu kwarai kuwa kotu gaban alƙali eh mana akan wannan maganar amma ba ku yi shawara mai kyau ba ba damuwa ba damuwa ba sai ta kai mu gaban alƙali ba in Allah ya yarda yau da yamma zan shigo mu zauna da ku idan muka zauna a fitar da kowa nawa ne sa a gida zan biya kowa ko da zan tafi ba ni da ko sisi zan yi wannan shikenan Allah ji kanmu muna jiranka Salamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'u. Hajiya abu ce ta doke zahara'u da mota. Ina gida. Wallahi tallahi ban san ta fita ba. Ganinan, nan, ganinan, da nana abin da ya faru kenan kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ina zuwa zan kirawo ka Malam lafiya me ya faru na ji kana ta faman salati da sallar lami? Wannan matar mana abu yanzu me ya amfani irin wannan abin? Bawan Allah nan auren nan ma ya haƙura ya fasa dan a zauna lafiya. Amma saboda wani irin banzan kishi ta ɗau mota ta je ta samu 'yar mutane ta je ta bankaɗe ta. Yanzu gashi 'yan sanda sun riƙe ta da me zai ji waccan tana asibiti ita wannan tana hannun 'yan sanda. Kai! Amma gaskiya bata kyauta ba. kuma in saboda Allah da ya zo da tsautsayi ta kashe ta fa a tunaninta cewa hukunci zai kyale ta kai gaskiya ita wannan kishin nata ma wallahi na daban ne wannan ai shashanci ne in ji ki dukkan wabbaja bace awo ai dukkan wajja ce to amma dai ai ka san malam ni ba zan haka ba tunda ka san ni mai ilimi ce wallahi ba zan wannan sakarcin ba to ai bari in gaya miki in dai kishi ne ku a wajen kumata to daidai ki da kamar a ce jaki ne aka ɗauko littattafan ilimi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 domin samun shirin da zarar an ɗaura halin su. Eh, sai dai ki zaɓa ko ni ko mahaifiyarki in farin ciki ki so ki samu a rayuwa. In zaɓa ko kai ko mahaifiyata. Halin so, halin so. shaƙin sani